Bismillahirrahmanirrahim. Zuciya da ƙwanji. Babi na talatin da bakwai. Hasali ma cikin nasihar da yake musu ta ɗaiɗaiku, bayan ta gaba ɗaya san bai sako da Fatima ba, amma Abdullahi duk sai hakan ya dame shi, don tun da ya aure yau ne Malam ya taɓa shigowa cikin gidansa, baya son zuwan ya zama na tarihi cewa ta Fatima ta ware rantar da shi. Can ya yi dabarar muskutawa ya ce, Hindatu ina tsammanin Rabu ta sha'afa da ki kira Fatima. A Malam ya ce, a'a ƙyale ta a kai ni wajenta. Duk suka yi turus. Abdullahi kuma kirjinsu ya hau bugawa fat-fat, sai dai bai bari fuskarsa ta bayyana ba. Hindatu ta miƙe ya yi saurin dakatar da ita. Bari na sanar mata, ya murda ƙofar ɗakin ta ya tura ya shiga. Kai tsaye da sallama a hankali. Ya same ta zaune kan kujera ta yi tagumi da hannun da ta dogare da hannun kujera. ya ƙarasa gabanta a natse ta miƙe tsaye suka tsaya suna kallon kallo, kowa zuciyarsa a rikice, ta haɗa kallonsa da sassarfar numfashin da yake ɓoyuwa, shi kuma yana kallonta a rikice ne saboda tsananin tausayinta, ta rame ƙwarai tamkar mai haɗiyar allura, fuskarta ta yi wani iri da alamun kumburi irin na masu ciki, ya bi ta da kallo tun daga sama har ƙasa, saboda yadda sautin bugun numfashinta ke fita a fili da ƙyar ƙoƙarta ya ce Sa wa zuciyarki natsuwa ki kwantar da hankalinki Fatima. Ta sauke ajiyar zuciya ta kawar da kai gefe, sai ta ba shi damar ɗan juyawa ya dinga bin falon da kallo, saboda yadda komai ya canza, ƙura da rashin isasshen gyara. Tausayinta ya ƙara cika ransa. Ta rasa mataimaki a lokacin da take tsananin buƙatar sa tsawon lokutan da ta ɗiba a duniya. Mai yasa ya manta wannan raunin nata lokacin da yake tsare? Bai nemi a kawo mai kula da ita ba? ya tari inda ta mayar da kallonta da sauri, amma ya rasa abin da zai ce mata. Kawai sai ya bige da ce mata sannu Fatima. Kawai sai ƙwallar da ta rike suka sabace suka fara zubowa. Da sauri ta nemi guri ta zauna ta rufe fuska da hannu tana shasshekar kuka. Ya yi saurin durƙushewa gabanta ya rike hannunta cikin ɓarin jiki. Don Allah Faɗima ki adana hawayen nan naki zuwa lokacin da zan samu sararin share miki su. Ki jira zuwa lokacin da zan marabce su in ji zubar su kin jin ya ci hannunsa suka sirance cikin nata sai ta ƙara rushewa da shashshekar kukan. Ya dinga girgiza mata kai kawai ya kasa cewa komai, har da kyai dai ya nuna mata ƙofa a raunane yana. Na faɗa miki yanzu ba lokacin kuka ba ne ki shirya malam zai shigo yana son magana da ke. Nan take ta tsayar da kukan ta zaro ido a firgice ta dube shi. Da razananniyar murya ta ce ka faɗa masa ko Abdul. Ya girgiza kai yana kallon fuskar ta kai tsaye da idon da ya tara cikin dabara. ya kai hannu kan cikinta yana taɓawa, kamar mai taɓa ƙwai. Da yake hankalinta ba ya tare da ita, sai ko ta kula ta ci gaba da magana cikin sarƙewar harshe. Abdul me ya sa ba ka yi shawara da mu ba kafin ka kai maganar nan kunnen malam? Idan matsalar ita ce damuwa da na yi, sai na bar gidan nan mai ya sa ba ka ba ni zaɓi ba? Ni ji ko zan iya zaɓar in zauna. Shekara ɗaya da na zauna ɗaure ni ka yi ne Abdul. ya fahimci ba cikin hayyacinta take ba, ya kai hannu ya rufe bakinta sannan ya sake ta ya miƙe. Ki yi haƙuri ba bisa son na hakan ta faru ba. Kamawa ta yi bisa dole ko ba ki da labarin kamun da aka yi min na Alhaji ne. Ta dafa kai da sauri tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ɗago cikin hawaye ta dube shi. Na rantse maka da Allah Abdul babu hannuna a ciki. Ye gaba dan baya son sa ci gaba da shanya malam. yana cewa "na sani, kar ki damu, ki shirya malam ɗin ya shigo." Ta tashi da sauri ta biyo shi, "amma dai sai ka tsaya ka faɗa min da fuskar da zan karɓe shi, na yarda ba ni da zaɓi sai abin da ka zaɓa min Abdul." Ya yi yana kallon ya tattara dukkan hankalinsa gare ta, kai tsaye ya amsa mata, "ki samu natsuwa, ai ba tuhumar ki zai yi ba, bana tsammanin zai yi hakan." kawai dai ki buɗe kunnen basira ki saurare shi. Duk abin da kika je daga gare shi ki haɗa shi da hankali ki yanke hukunci. Shawarar da zan iya baki kenan. Bai jira cewar ta ba ya fice. Babu jimawa suka dawo da malam. Har shigowarsu ba ta yanke tsayayyen hukunci ba. Ta dai ganta tsaye lokacin da malam ya shigo kanta a ƙasa. Har sai lokacin da malam ya zauna sannan ta zube ta gaishe shi. Har wannan lokacin kanta na duban ƙasa. Malam na ta faman sanya mata albarka. ita kuma tana jin ina ma ta girgiza ta zama ba ita ba, saboda tsabar kunya da muzanta. A natse Abdullahi ya jujjuya ya bace bayan ya yi gyaran murya ya ce, Fatima, zauna sosai mana. Ta ɗan muskuta a takure saboda zaman da ta yi ita kanta ta kasa numfashi sosai. Malam bai gaji ba ya ce, wai ba ni na ce ki zauna ba ne ki koma kujera ki zauna. Larura ai ta kori komai. Cikin tsananin kunya da kasa iya ɗago ido ta koma kujerar. Malam ya gyara zama ya ce, "Ina fatan ranki ba zai ɓaci game da shishigin da na sa na yi a cikin al'amuranki ba." Ta yi saurin girgiza kai amma ba ta tanka ba. Shi ma bai jira ta ba ya ɗora, "Zan yi hakan ne don ina ji a raina na isa da ke kamar yadda na isa da mijinki da nake ganin ba ki da bambanci da shi. sannan a waje ɗaya da yunƙurin kyautata amanar da iyayenki suka ba mu da kuma kwatanta ramu karamcin da suka yi mana. Fadima ke ba yarinya ba ce, kin yi wa shekarun da idan kin yi abu za a haɗa kallon su da ƙuruciyarki, ga shi kuma kin rayu cikin ilimi babu jahilci a kwanyarki, sannan kin samu tarbiyya bare in kin yi abu a ce an san za ki rana. saboda iyayenki sun kasa sauke nauyin tarbiyyarki. Abin mamaki iyayenki sun san ya kamata matuƙa, kuma ba sa salwantar da tarbiyyar addininsu haka kawai. Fatima mai yasa kuke son jaza musu a yi musu irin kallon nan da ake wa mutumin da ake ganin an fitar da matacce daga rayayye. Gashi kuma Allah ya halicce ki mace mai rauni wacce karkonta ke samuwa ta silar biyayyar ta ga Allah tare da sauƙaƙa wa kai rayuwa. Ba don jinsin mace ba, ba shi da daraja ba, sai don rauninsa da ya zagaye rayuwarsa da daraja. Bare musamman a zamanin nan da mutum ke wa kansa faɗa ya rasa mai masa. Saboda haka masu mafaɗa suka zama wasu shalele, wanda kuma ya rasa mafaɗin ya kuma kasa yi wa kansa faɗa, sai a kira shi ɗan iska kowa na gani. To a ‘yan uwantaka ta Musulunci zan miki nasiha, wacce babu doka cikinta illa na cika da fatan ki faɗaka don ki samu babban rabo. Nasihar da na tabbatar ba sabuwa bace ce a ki illa dai tunatarwa. Kamar yadda kika sani, an kama mijinki Abdullahi tsawon wata uku kan huɗu, da farko ba mu san dalilin kamun da aka yi masa ba da wanda ya kama daga baya da muka tsananta bincike sai muka gano tsohon mijinki Suleiman ya sa aka kama shi, sai dai har zuwa jiya da Allah ya ku fito da shi babu labarin laifin da ake tuhumarsa da shi, sai a jiya da na matsa masa sannan ya labarta min yacce kuka yi, bayan wannan ya yi min maganganun masu yawa, kuma masu nauyi a kanki. Bai kamata na dawo miki da su baya ba, don kar ki zaci goyon bayansa nake, don a nan ba zan taɓa cewa Abdullahi ya kyauta ba, saboda yaudara ba ta da kyau, rashin kyauta kuma na nuni musamman a cikin sha'anin aure, wanda Ubangiji ya shari'anta da soyayya da tausayi a tsakanin miji da mata, wanda su ne tushen samar da zaman lafiya a tsakanin iyali masu haɗin kai da ƙaunar juna. To Abdullahi bai nemi yardar ki ba bare soyayyar ki. ya kawo ki ƙarƙashinsa don ki yi rayuwa ta har abada. Tabbas bai miki adalci ba kuma Allah zai ba hakkin ki matuƙar ba ki yafe masa ba, domin babu wanda ya aike shi ki kwanji idan ya hana ki saɓawa. wa Allah na halatta abin da ya haramta. In Allah bai miki dolen sai kin bi shi ba, ya baki zaɓin wuta da aljanna babu dalilin da Abdullahi zai rike ki ya ce sai kin bi Allah, amma fa ki sani Wannan ba zai zame miki lasisin da za ki biyayyar auren da aka auro ki da ba Saja ba, kuma ba zai zama dalilin da za a karkaɗa littafin hisabin ki ya tafi hutu daga kurakuran da yake tafkawa ido buɗe ba. Na rantse maki duk cikin na ban so wata kamar ki ba, saboda karamci da mutuncin iyayenki, ke ma kuma kina kwatantawa. Ku yi irin wannan zaman tsawon shekara amma babu wanda ya taɓa jan kanku, Ba kya sa ran da wata riba amma haka kike tattalin 'yan uwansa. Ina yawan jin suna yabon saboda haka ni har yau baki canza a na ba, sai ma wata karin kima da kika ƙara wa kanki a guri Na na ɗauka na uba, tare da nuna na isa a cikin lamuranki. Na gode miki. Allah ya yi miki albarka. Ta ina roƙon ki zama da Abdullahi, ki yi bautar aure yadda Ubangiji ya tsaro miki, ki yawaita istighfari, ki kuma nemi gafarar mijinki. sannan ki yawaita addu'ar Ubangiji ya sanya miki soyayyar mijinki, ku zauna lafiya, don Allah ku ba wa marada kunya, ku kafa wa zuri'ar tushe mai kyau mai ƙarko da sha'awa, haɗin kanku shi ne farkon abin da zai haɗa kanku a tarbiyyar 'ya'yanku, Allah ya yi muku albarka, Allah ya sauke ki lafiya Fadima, ya ba ku 'ya'ya na gari, har yanzu kuka kawai take yi. malam ya rufe batunsa da cewa, "Abu na ƙarshe da nake nema gare ki shi ne, ki rubuto takardar amincewar zama da Abdullahi da Radan kanki, sannan ki saka hannu, ku haɗa da duk wani abu da kuka karɓa daga Alhaji game da auren, ni zan ganshi shi mu yi sulhu, in mayar masa da kuɗaɗensa, in ya yarda da sulhu za mu yi, in kuma ya ƙi amincewa zan biyo masa ta hanyar da yake biyo mana." Ta kaɗa kai kawai, Malam ya miƙe yana ta sheƙa mata kwandunan albarka. sannan ya yi mata sallama ya fita. Abdullahi na jin motsin fitowarsa ya saurin miƙewa ya fito tsakar gida. Kai tsaye malam ya doshi waje yana cewa, ka sanar da suna na tafi. Abdullahi na amsawa a ladabce, cikin sanyin jiki. Ya take wa malam baya har sai da motarsa ta ɗaga yana godiya. Sannan ya juyo gida jiki a sanye, cike da fargaba ko ɗokin sanin abin da ya shiga tsakanin Fadima da malam. gashi babu halin da zai nufi ɗakin ta yanzu, alhalin ga su Hindatu da sadiya zagaye da shi suna ta faman tattalinsa. Tun bayan fitar Malam Faɗima ta zauna kuka ta rasa ta inda za ta kamfato wannan rayuwar, bare yacce za ta yi ta, duk kuwa da dama ba tun yau take jin tilashin zama da Abdullahi ya kama ta ba, amma yau da Malam ya kaddamar da shi, sai ta ji duk abubuwan sun yi mata nauyi, shaiɗan ya dinga yi mata huɗubobi iri-iri. yana nuna mata gidan Abdullahi kurkuku ne, babu iko ko ƙanƙani na yin abin da mutum ke so, ga ɗima mata biyu a matsayin kishiyoyinta, cikinsu har da wacce ta ɗauki kisa ba a bakin komai ba, wannan babban ƙalubale ne a cikin zamanta a gidan, amma da ta damu da kanta da neman fin ƙarfin zuciyarta, sai ta so ta yi wannan nasarar ta hanyar halarto ajin, wanda za ta zauna a ƙarƙashinsa wato Abdullahi, ta fara tuno shi ne tun daga ranar da suka fara haɗuwa Ganin farko ta raina masa wayo matuƙa, kallon da ta yi masa na jan kai yasa sa ta ji ta tsane shi, amma da yake jarumi ne da wannan jan kan nasa ya fanshe rainin da ta yi masa, ta hanyar ƙin sarayar da dukkan haƙƙin da ba nata ba yake gudun kasawa, sannan yake ƙin a raina shi. Cikin hikima yana kaiwa wannan matakin sai ya fito mata da kyakkyawan halaye masu wahala a maza, mai sassauƙar mu'amala, mai sanya sanyaya soyayyarta kullum da ƙari, ya zama bawanta na bayar da labari. ya hana ta hawaye ya nuna wa kowa yana son ta, ciki har da abokan barminta A wani ɓangaren kuma ya nuna tsayuwa da ƙafafu cikin tarbiyyarta. A dunƙule Abdullahi ya amsa sunan namiji, wanda ya amsa shugabancin da aka ba shi a kan mace, wadda ya fita karfin ƙarfin zuciya da na ƙwanje, sannan ya mallaki soyayyarta da tausayi, kuma ya zama mai yawan kyautatawa a gare ta. Wannan ƙarfin gwiwa ne a cikin zama da Abdullahi. musamman da yake waɗancan matsaloli ne waɗanda ba za su gagara gyara ba. Har karfe goma da rabi na dare tana cikin wannan damuwar da tufka da warwara. Duk ɗauriyarta dole rayuwar gidan nan ta yi wuya. Ba za ta iya tana yatsa na mijinta na daura a muhalli guda ba. In akwai abin da zai dinga ci mata tuwo a ƙwarya bayan wannan zai bi, amma dai kafin ta ma fito da ƙwaryar ta za ta zama mai kwarjini, ta ɗaga kai ta dubi agogo wanda ya nuna sha ɗaya saura. Ba wai kasala da yawan ‘yan jaje ya hana Abdullahi neman Fatima ba, sai dan yace Sadiya ta dage da tattalinsa, duk motsin da ya sai ta yi masa sannu, ko ya yi idan tana kai. abinci da sha daga wannan sai wancan, wannan ne ya kowame shi watsa mata ƙasa a ido, ya tafi neman Fatima, kamar yacce ya kwana da sanin ita ba za ta zo wajensa ba, ko fuskar ta ya kalla ya ji sanyi, amma duk yacce yake daurewa Sa'adiya karfe goma da rabi sai ta fara kwalar da shi, Hindatu ta yi musu ban kwana ta tafi, kawai sai Sa'adiya ta miƙe ta garkama ƙofar ɗakin, kenan ta kulle masa maganar, ya ce zan je ganin Fatima. Wannan ya sa ya ɗauke mata wuta ɗin ya dinga faman ƙunci yana nan farfashe Ta yi masa maganar wanka ya yi wankan ya fito, ta miƙo masa kayan barci. Amma sai ya karɓa kawai ya ajiye ya sanya jallabiya ya fito falo. Ta biyo shi, fuskarsa babu walwala ya ce, "Ba ni ta Jikinta na ɓari ta tafi ta kawo masa. Maimakon ya sha, sai kawai ya bige da juya shi cikin dogon tunani. Daidai wannan lokacin Fatima ta kawo gaɓar da take son motsa nata kwanjin. Ta zaɓi amsa ƙaddarowa tarayya a kan namiji guda. Dole ta koyi hadda domin ta samu wanke allanta. Ta yi wanka a gaggauce ta saka kayan barci. Sannan ta saka zumbuɗe ɗan hijabi ta tunkari fadar oga. A razana Abdullahi ya ɗaga kai ya dubi ƙofa lokacin da Fatima ta ƙwanƙwasa. Duk da ya san yaudarar kai ne zargin cewa Fatima ce, amma sai kawai ya ji ya kamata a ce ita ɗin ce. Sadiya ta san ita ce, kumallonta kuma ya yunƙuro, nan take kuka ta fashe da shi. Waye? Menene? Da sauri Abdullahi ya mata wani irin kallo rai ɓace ce, Sadiya wanne irin rashin hankali ne wannan? Ta yi sororo cikin mamaki ta ce rashin hankali kuma Abu Turab ya yi fuska ya kawar da kai.